وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafiyar a yau yau matsulasa ranar talata ranar ɗaya ga watan goman tsakiya na watan ramalana shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai wanda ya dace da lissafin gregorian kalanda wato miladiyar annabi isa ne maryama alaihi salam idan lissafin ya inganta yau goma sha biyu ga watan april 2023 2022 ko? 2023 za a yi zabe kun zan ba mamaki in mun samu kudi sosai za mu yi takara amma in babu kudi ba maganar takara miladiya tana da shekara 2022 idan lissafin ya tabbata kafin mu ci gaba akwai wata baiwar Allah da ta aiko sadaka na kudi mai kauri wa marayu sannan kuma tana neman addu'a cewa akwai yarta maganan aure kullum akwai jarrabawa ko gardama hakan nan dangane da auren ta yasa take neman a taimaka mata da addu'a Allah ta baraka wa ta'ala ya ba ta miji na gari da fatan mutane za su sa wannan 'yar'uwa a cikin addu'o'insu idan ba su manta ba sana akwai waɗansu bayan Allah su ma ina ganin masu turame daban-daban da masu ƙura'anai da masu dabinai da masu kulale da masu ina ganin hadda shinkafa waɗanda suka kawo su ma suna neman addu'o'i iri-iri to kusan addu'a ina jin shi mai fassara ma yana neman addu'a mai jan baki ma yana neman addu'a kowa ma an ka bincika yana neman addu'a akwai abin da ya dame shi ko akwai bukatansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala اللهم اكل هوائجنا ويسر أمورنا واشرى صدورنا وتقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سأنكما akwai yan uwanmu da dama da abokanmu da waɗanda muke mu'amala da su waɗanda an fara azumi da su kuma a cikin azumin nan ikon Allah sai Allah ta'ala ya karbi rayukansu shekaran jiya ma akwai kojiya ne akwai wani mai sai da nama a nan bakaro wanda yake kusan lokacin tafsiri mukan tashi daga wajen tafsiri yakan zo ya tsaya yana taimakawa wajen lura da sikirikin abubuwa suna jin yayi wanka ya fito sai ya sake komawa da ya koma sai ya fadi, daga nan kuma tafiyansa kenan nan. waɗannan suna nan da yawa to muna fata Allah tabaraka wata'ala ya gafarta musu kuma Allah ta'ala ya ji kayinsu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi an wa'afuhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi murkalahum wa ghafilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim min al qataya wa dhunubi kama yunqqa thawb al abyad min ad danas Allahumma in kanu mutinina fa bi ihsanihim wa in kanu muti'ina fatajawaz an sayyi'atihim Allahumma la tahrimna ajarahun wala to dillana ba da a cigaba da karatunmu na tafsir muna na a cikin tsoratu aikai tara ba ce sa'atu wani shakwal a yau za mu taki daga inda muka tsaya muna cikin bayani dangane da kisan annabi fale da mutanen mutanensa samudawa da yadda suka yi taurin kai dangane da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ibn kafir ad ki rahimahullahu ta'ala yace haza ihbarun ina jin kamar lafikan yana ƙara hakan nan ko kamar yana iko eh? eh yana yi na'am hada ikbarun an samuda wannan ba da labari ne dangane da samudawa wannan in kazzabu rasulahum salihan sun karyata annabinsu ko manzonsu annabi salih fa a abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dalalin wa su'ur yaquluna laqad khidna suna nuni cewa sun yi hasara in sallamna kulluna idan gaba ɗaya mu muka miƙa wuya ga shugabancin mutum guda ɗaya to mata ajabu sa'an nan suka ji mamaki min ilqa'il wahyi alaihi khasa yadda Allah ya zaɓe shi ya aiko masa da wahayi shi kadai suna nan dubbai ko miliyoyi amma a rasa wanda za a zaɓa a aiko shi a matsayin annabi ga samudawa sai salihu suka ce wannan ba su yarda da wannan ba min dunihim thumma ramahu bil sannan karshe suka ce makaryaci ne wa bal huwa ashir suka ce makaryaci ne mai girman kai ne mai ƙetare iyaka ne yana cikin ma shirarai mai ɗagawa ne wa hadith wala haraj قال الله تعالى شيني الله تعالى ya يد مرتني يتي سيعلمون غدا للي za su سلي من الكذاب الأشر wane ne makaryaci a sharari haza ta hadidun lahum shadidun wa wa'idun akid wannan gargadi ne mai tsanani Allah tabaraka wa ta'ala yayi musu saboda haka tunda sun taɓa annabinsa manzonsa Allah ko ba zai kyale su ba su makala ta'ala sa'annan sai Allah ya ce. inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wa tabir ina jin an karanta ko بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب kamar yadda muka yi bayani sun zo sun samu annabin Allah sun nemi ya kawo taguwa daga cikin wani shimfiɗin dutse wanda yake falalen dutse kuma taguwan nan suna son ta bayyana tana da ciki cikin ma wanda ya kai wata tara ko kuma watanni goma domin saboda raƙuma su ma kusan shekara guda ko kuma watanni goma sha biyu suke yi ko kafin a haifi abin da ke cikin ciki saboda haka suna son a kawo musu wannan taguwa a idansu Allah ta baraka tabaraka wata'ala ko ubangijinsa wanda yake gadara da ki zai ainihin fitar da ita ba tare da ɓata lokaci ba kuma idan an fitar da wannan dabba to sun yadda cewa ubangijinsa yana tare da ki kuma lalle ubangijinsa ki ya aiko shi saboda haka za su yi imani kun ga tambaya kenan ta kure wanda ake kira ta haddi wanda mutanen da suka zo a zamanin annabawansu suka saba yi wa annabawansu domin su kure su to ne Allah tabaraka ta'ala ya amsa masa addu'ansa yayin da ya roki Allah Allah ta'ala ya ce inna mursilun naqa lalle mu za mu aiko musu tabuwan nan karkada mu amma fitina fitnatallahu sai dai taguwan ba za ta kasance ta zaman lafiya ba za ta kasance fitina ce gare su jarrabawa ce gare su domin saboda me saboda ba za ta zo haka kawai ba sai tare da wata ka'ida ko wani kakede ko wani tabaibaye kuma ba mamaki ba za su iya kiyaye wannan tabaibaye ba idan ko ba su kiyaye ta baibayin nan ba to yadda suka nemi Allah ya kawo musu wannan cikin ruwan sanyi to fa in ba su kiyaye ta baibayi ba kuma cikin ruwan sanyi Allah zai halakar da su ina fata an gane shine suka ce sun yarda da wannan fitina ta Allahu shine maqulu li ajlihi ko kuma mazdar ma maqulu li ajlihi wato yana kama da mazdar ko ma mazdar ne shine dalilin yin abu me yasa Allah ta'ala zai aiko taguwan domin ta kasance fitnatan lahum fitina ce gare su saboda haka mai imani zai yi imani amma wanda ba zai yi imani ba to dalilin sa kenan na'am ikhtibar Allahum saboda haka babban jarabawa ce kuma akhraja Allah ta'ala lahum naqa Allah ta'ala ya fitar musu da taguwan azima wanda take da girma taguwan da ba su saba gani ba ba kasafai ake ganin taguwa mai girma irin wannan ba o shara'a kuma tana da ciki ta yi kusan haihuwa domin idan taguwa tana da ciki cikin wata ashara ashara ita ce taguwan da take da cikin wata goma wanda idan ta kwanta tana nishi wanda yake kusa da ita yana ji yasa Allah ta'ala ya ce wa idal isharu utilat su larabawa idan suna kiwon ire-iren waɗannan raƙuma waɗanda suke taguwa da waɗanda suke da cikin watanni goma goma to ba sa barin su su yi nisan kiwo saboda an san koyaushe za su iya haihuwa ya yasa za su yi musu tabaibaye suna kiwo a kusa da gida ba a barin su su je nesa to ko ba filatani ne ma an ka same ki ka tambaye ki ai zai maka bayanin cewa idan saniya cikinta ya girma ta yi kusan haihuwa nan ita ma ba a wasa da ita ana kulawa da ita kwarai da gaske wanda wani lokacin ta haifi dama ɗan za a ga makiyaya ɗaukan nan suke yi ana tafiya da ita wajen kiwo amma ina kyauta zaton lokacin da suka dan fara wayo ne ko kuma lokacin da ake yawo suka haihu amma mafiya yawa idan sun haihu a kan basu a kewayen wajen ba sa yin nisa sai dai yan uwansu su tafi kiwo su kyale su suje su dawo saboda haka su ma masu raƙuma abinda suke yi kenan idan an samu raƙuman da cikinsu ya kai watanni tara to sai a tare su ana kulawa da su domin saboda mai an san akwai arziki a tattare da su Shi ne Allah ta'ala yake ba da labari a cikin wancan aya wai izal isharu utilat yayin da ire-iren waɗannan raƙuma masu muhimmanci waɗanda ake kulawa da su kuma ake ji da su waɗanda suka yi kusan haihuwa saboda za su ƙara hayayyafa idan an kyale su babu wanda ya damu da su ba wanda ya kula da su ba wanda yake lura da su bi ma'ana kowa ya sake nasa to ka tabbatar takin alkiyama ne kuma dama haka ne idan aka zo takin alkiyama kana ganin waɗanda suke da kuɗaɗe a bankuna za su je suna layi ne su kwake dukiyoyinsu idan za a yi takin duniya masu manya-manyan motoci za su tsaya sai sun shiga manya-manyan motocinsu ne ai ba mamaki ma wanda yake cikin babban mota shine mutuwa za ta fara ɗaukawa saboda haka gudu za su yi su bar motocinsu masu gidajen sama kana ji idan aka zo takin duniya za su tsaya a cikin gidajen saman su ne mutuwa ta ɗauke su ai idan aka yi girgiza wannan ginin ya faɗi da rodi kun ga ranar takin alkiyama kafin su miƙe ma za a jima saboda haka gudu za su yi su bar gidajen saman su balle waɗanda suke da gidajen ƙasa kai ko mutum bukka yake da ita ba zai yadda wato a ɗauki ransa a cikin bukkan nan ba yana ganin kamar idan ya fita zai ɗan samu sauki saboda haka kowa ba zai kula da dukiyansa ba kowa yana ainihin ta kansa yana neman wajen mafaka nan kuma sai a zuwa ce ku mutu gaba daya Allah ya sa mu cika da imani to don haka ashara'a ita ce taguwan da sai kusan haihuwa abinda aka fitar musu kenan min sakratin sama'a daga ainihin dutse wanda ake kiranta sama'a wato kurmiyan dutse eh, wani lokacin ana bayani musamman mutanenmu mu ne ba sa gane ba za su gane muhimmancin wani abu ko kuma tasirinsa ba duwatsu da kuke gani iri-iri ne duk waɗanda suke da ilimin wannan suna ganin wani dutse za su ce wannan dutse mai rai ne suna ganin wani dutse za su ce wannan mataccen dutse ne yanzu ka yi alaran ma za ka yi ganewa amma na ga kana da malafa ba mamaki kai dai abinda za ka iya ganewa ciyawa in ga ciyawa ɗanya ka ce wannan ya ce idan ta buke ka ce ya ce yanzu idan aka tuka tuwo za ka iya gane tuwo namiji da tuwo mace amma kuma kullum kana ci to wane ne zai bambanta mana tuwo namiji da tuwo mace akwai mai ke kara saba'in ko tamanin a nan kusa a abance ku kalli dattawa ba na ga sai ana waiwaye ana duba gefe da gefe eh, eh. to kowane mutum idan ya bi wani layi za ka samu yana da experience a layin da Allah ta baraka wata ala ya kamar yadda na ambata muku dutsi mai girma wani idan ya gani zai ce kai a cikin wannan dutse yana kyauta zaton za a samu gwalagwalai inda za a fasa wani kuma yana ganin dutsen zai ce kai wannan dutse zai yi kyau da kwalta wato hanyar birje wani kuma yana gani zai ce wannan kaga duk girman sannan ba dutse ba ne ana fasawa za a samu akwai ƙasa da yawa za a samu ƙasa da yawa to kaga saboda Allah ya ba su ilimin wannan ne haka ma wanda yake da ainihin ilimi na bishiyoyi ah to ga kajin turawa da ake kiwo zaka ji ana ce sati na farko ayi musu alluran kaza sati na biyu ayi musu alluran kaza sati na uku ko baka bane ayi musu alluran kaza kuma in ka ɗauko mai ilimin yana zuwa yana ganin kaji zai ce waɗannan kaji akwai nuwaila su ne masu kwaidin nan ko eh sai ya ce wannan ina kyautar zaton sun kai sati kaza ai kaga ilimi ne idan ya faɗi wannan ka ce ai ƙarya ne a kai da ba layinka ba ya za ka yi ka ƙaryata to haka ma ilimin musulunci yake karka dauka yanzu saboda facebook da whatsapp nan duk abin da aka faɗa na musulunci kai ma kana da bakin magana wallahi masu yin comment kan fatoyin da manya-manyan malamai suke bayarwa su ma ƙara bayanin su na yadda ko na rashin yadda wallahi su ji tsoron Allah don Allah ba zai kyale su ba ranar takin kiyama sai ya tambaye su in mutum bai cancanta ba kada ya magana a kan abu kai dai ka ce Allah ta'ala ya ganar da malaman nan ko ya taimake su su faɗa mana hanya madaidaiciya su ba mu fatawa wanda take daidai wanda ba za mu bata ba amma a fali abu ka ce ai ƙarya ne ka ce hadisi ka ce ƙarya ne ina karantawa cikin wani kwamen sai na zaune yana ce wai ai to hadisan da suke gwada falalan manzon Allah kana karyata su kana ce hadisan ba su inganta ba ai wanda ya faɗi wannan wawa ne saboda aini ma ba da kana fala ba makaranta hadisan wanda suka karanta isnadin hadisi suna bambanta wannan hadisi da ifi ne wannan kuma hadisi sahihi ne ba za ka taɓa ƙaryata su ko ka kauce ba sai in kai ma kana da ilimin wannan ilimin saboda aiwa ko ka kulle zai yi ilimin alim wani malami zai yi bincike ya ga hadisi da ifi ne wani malami sai ya yi bincike sai ce gaskiya wannan hadisi da ifin da ake magana bai kai haka ba saboda dalilai kaza da kaza ba da molon kai kawai ake yin hukunci ba amma saboda kana gadara da facebook da whatsapp kawai don ka samu kwarewa da wayewa an baka dama kai ƙarin bayani akan duk abin da aka faɗa ko aka rubuta alhali kai baka ji wannan layi ba kai baka karanta wannan ba to ka ji tsoron Allah domin a yi annabi ya riga ya faɗa man kaza ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu min an-nar annabi ya ce duk wanda ya yi masa ƙarya da gangan to ya zaɓi ainihin wutan da zai shiga tun daga nan duniya ranar takin alkiyama tun daga nan sai ya ce hato ah, tun da na yi karya wa annabi abinda manzon Allah bai fala ba kuma na ce manzon Allah ya fala saboda haka ne na zaɓi wutan hawuya ko sakara ko hutsama ko Lagza ko wata wuta makamanciyar wannan wannan kuwa hatsari ne babba duk abubuwan da muke faɗa mu ma muna karantawa ne cikin littafi shi yasa muke iyaka kokari mu dangana ko mu ambaci littafin da muka karanta saboda duk wanda ya yi ihala faman ahala faqad bariya duk wanda ya ihala ya kubuta kuma kamar yadda kullum muke faɗi waɗannan malamai su sun ɓata lokaci wajen yin bincike duk inda ka ji an ce maka hadisi sahihi ne ba da ka aka fala ba da isi ne ba da ka aka fala ba ko muhtamal littafin ba da ka aka fala ba akwai hujja akwai dalili kai ko baka san wannan ba karatun qur'anin ma da kake baka iya yadda ya kamata ba a halarin ma da kake kokuwa da ki baka iya yadda ya kamata ba kawa'idin ma akwai ka'idodin da baka sani ba balle su a kimawi da iziya da risala ko muktasar yanzu kafin ka je ka samu inda ake karantar da muktasar ko ga masabar malikiya kafin ka samu inda ake karantar da muktasar yana da wahala amma sai ga mutumin da risala kawai ya sani bai san abin da ma mai muktasar ya fada ba wanda ya ce akwai tawilatu ko taraddudun bi ma'ana malamai sun yi taraddadi wajen fitar da hukunci ko akwai tawilani ko tawilatu ko kuma wasu hufina ko wasu zihira duk bai san waɗannan ba amma a masabar malikiyar ma sai ka je yana ce abu kaza ba daidai ba ne abu kaza daidai ne kuskure ne kuskure ne wal sanuwa aduhu ma jahila saboda haka ya kamata mu gyara yasa kullum muke da jaddadawa inda har mutum yana da hankali yana sauraron karatu na ilimi to ya tsaya a gejinsa kada ya kuskura ya ƙetare gejinsa kada ka shiga gonan da ba naka ba amma experience Allah ya bada experience ga mutane iri daban-daban wani kwarewansa wajen noma ne wani kwarewansa wajen ainihin neman kuɗi ne wani kwarewansa wajen aikin gwamnati ne ya san inda za a ɓoye fayil a kekara biyar ana nema ba samu ba ko ba ka ba ne wani kwarewanta wajen siyasa ne siyasan ma idan mai kyau ce ya san yadda za a yi idan mummuna ce wanda za a yi ta ƙumbiya ƙumbiya ya ta yaudarar mutane ya san yadda za a yi shi kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara kwarewarsa kenan saboda haka ilimi ma ya kasu kashe kashe a ilimin addini akwai wanda Allah ya ba su ilimin Kur'ani zalla akwai wanda Allah ya ba su ilimin tafsiri zalla akwai wanda Allah ya ba su ilimin haddan hadisai amma wajen fahimta kuma suna da nauyin fahimta waɗansu kuma sai Allah ya ba su ilimin fahimtar hadisai. waɗansu kuma izinin isnadin hadisin an fulanin an fulanin an fulanin an abi huraira an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan za za a ce wani zai ce an haife shi waje kaza ya mutu waje kaza ya zauna a gari kaza da kaza malamansa su ne kaza almajiransa su ne kaza kuma ya haddace hadisai kaza ya rubuta littafai kaza wane shi ma an haife shi waje kaza ya yi shekaru kaza ya auri mata kaza yana da ya'ya kaza ya rubuta littafai kaza malamansa kaza ne almajiransa kaza ne kuma ya rasu a shekara ta kaza shi ma sahabi abu huraira an haife ki lokaci kaza ya musulunta lokaci kaza ya zauna da annabi shekaru kaza ya haddace hadisai kaza kuma yana da karamomi kaza ko kuma falaloli kaza kuma ya mutu a shekara kaza sannan sai manzon Allah an haife ki a shekara kaza to ai kaga wani yanzu ka tambayi tarihin manzon Allah ba zai yi bayani ba saboda haka mu shiga tayi mu Allah ya kyauta na'am min sakratin samma daga ainihin dutse wanda take kurmiyan dutse ko kuma kurman dutse eh sai kama sa'alu kamar yadda suka nema tun da su suka gwada dutsen da suke so a fitar da taguwa domin su kure shi dutsen da yake da tauri litakuna hujja saboda me Allah ta'ala ya fitar musu ne ya bi musu domin Allah ta'ala ya ɗora hujja a kansu fi ta sai ka sale alaihi salam ko za su gasgata annabi sale shi yasa lokacin da yake da'awa idan ka zo kana da'awa wa mutane to ake so ka lallama su duk hanyar da ya kamata ka bi ka lallabe su ko za su karbi addinin Allah ko za su gane addinin Allah saboda haka ba a tsananta musu mutumin da bai san addini ba kwata-kwata ya zo ya buga maka wata tambaya to sai ka danne zuciyanka sai ka baki amsa a hankali ko da kure ma yake so ya maka sai ka danne zuciyanka sai ka bashi amsan da yake nema don aka yi dace sai ya gane in kuma ba mai ganewa ba ne to in ya takura daman ya kai ka bango kamar tsohon kule ne tsohon kule in ka takura tsohon kule ko kuliya ka takura ta a cikin lungu ka kai ta bango yaya take yin ta juyo eh, in ka taba gani ba wata rana ka jarraba ka gani <laughs> ka jarraba ka gani kuma kun san wani abin mamaki wasan yin suka juyo din nan su fiska suke nema fiska suke nema suna juyowa fiska suke nema yasa in ya zo da tsautsayi wannan farcen fitar da shi suke yi in ba za ka ga farcen a fili ba amma lokacin da suka taki fada za su yi fada na hakika fitar da shi suke yi to kaga yanzu suka kafa a kan kwayan idon mutum ya tafi kenan ko in hanci ne barka maka za su yi ko in ninka ma ya sake barkewa ko a barka maka fatan baki to shine hatsarin saboda haka lokacin da kake son ka fahimtar da mutane to ka bi su a hankali dalilin da ya sa mujizozin da kafirai suka nema daga wajen allabawansu da manzanninsu akwai waɗanda suke da wuyan sha'ani abin da bai taɓa faruwa ba amma sai Allah ya biya musu sai Allah ta'ala ya bada waɗannan mujizozin da ya bayar kuma ya ce to in fa ba ku yi imani ba za ku sha wahala wasu za su ce eh ala fitar za mu yi imani irin masu jika bakin nan sai an kawo kuma sai su kirkiro wata magana ko su ce tsafi ne ko su ce rufe ido ne ko su ce dabara ne ko kuma wani abu makamacin wannan domin su kauce to Allah ko ba zai kyale su ba saboda haka shi ma ja a bihi cikin abin da annabi sali ya zo musu da ki kuma kala ta'ala amiran li abdihi wa rasulihi salih shine sai Allah ta'ala yake yana bada umarni ga annabi salih yace ina mursilun naqati lalle mu za mu aiko musu wannan taguwa amma a matsayin fitnatan lahu wato fitina gare su su waɗannan mutane fartaqibahum don haka ka saurare su shine irtiqabi fartaqib irtiqabi irtaqaba yartaqibu irtiqaban bi ma'ana mutumin da zai kasance yana sauraron ka tunda ka nemi hujja to ya kawo maka hujja to zai saurare ka ya gaya kuma zaka yi duk in ka gama budun budun din ka dai to dole ko ka mika wuya ko kuma kai taurin kai ya sake ɗaukan wani mataki shi ne kuma wa fabiyar ka saurare su ka yi dakon su kuma ka yi hakuri yasa ko wajen karantar da mutane ne sai an yi hakuri kai ko wajen karatun ne ma sai ka yi hakuri yanzu mutumin da yake sai haddace alkur'ani in bai hakuri ba zai haddace qur'ani mutumin da yake sai haddace 40 a hadis na annawawi idan bai hakuri ba zai haddace ai ba zai iya haddacewa ba duk abin da kake so ka haddace to fa sai ka dage masa sai ka yi hakuri idan baka yi haƙuri ba ba za ka haddace shi ba to ko karatun zamani ne sai ka yi haƙuri in ba ka yi haƙuri ba ba za ka gane ko biology ko chemistry ko geography ko economy ko sociology ko government ko hausa language ko arabic language ma ko kuma a ce english language ko wani abu makamacin wannan ai in ba ka yi haƙuri ka janne zuciyanka ba dama da aka ce yaro ba ta hankalin dare ka yi suna in kana so sai kwana kana karatu kai ta maimaitawa ina ikina ne ka je ka haddace kaga ko farfesan turanci ka hadu da shi zai razana don haka ce ga wannan ya haddace ne zai kalle ki ya sake kallonsa ya ma cire gilas ya shafa fiskarsa ya sake kallonsa saboda ba mamaki ka samu farfesan ingilishi din bai haddace dikinare ba to amma mutumin da ya dage ya mai da hankali to da sannu da sannu sai kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin sauke masa ke sa aka ce wasabir daga ka kawo musu abu to kar kai gaggawan a kifar da su a kai hakuri wasabir asalin wannan kalma wasabir ne estabara to amma ta'un da sadun a cikin harshen larabci idan sun hadu yana da wahala shi yasa idan kun saurare ne za ku ga wato bambantawan a gane bambancin wato yana da wahala estabara estabara estabara wannan ya fi ƙara shi ne wannan na ambata da ta estabara wannan kuma kwa kaga ƙaransa bai kai wancan ba ina fata an gane to sai suka ce idan sabin ya zo da wa'un da ainihin waɗansu harufa guda biyu kuma guda hudu kenan idan suka zo a cikin kalma ire-iren wannan to wannan ta'un na ta'ala za a mayar da ke ya zama fa'un fa'un sai a mai ki ya zama me ya zama fa'un da fa'un da fa'un zadun da zuwa'un guda uku ne shi yasa aka ce e sabara bi ma'ana wa tabir to in ka duba za ka ga ɗa'un ne maimakon ta'un barin muku dalla-dalla eh, kun mu da hausa abinda muke faɗa ɗa'un na ɗa ɗa'un alhali asali ta'un ne na ta ta ta to sai aka ce idan fadun da badun da zuwa'un suka hadu to sai a cire wannan ta'unnin na tata sai a mayar ɗa'un na ɗa saboda zai fi sauki farata ƙibahon wasfabiyar saboda zai fi sauki a harshe wannan kuma mun shiga ishtikaki ko kuma sarku wannan ke suke kiransa saras a cikin harshen larabci eh, yana taimakawa wajen fahimtar yadda kalma ta lura abin nan ta dosa kuma asalin kalma ya daga asabaru ne eh asabaru asabaru hakuri kenan fasbir sabaran jamila daga hakuri ne shine wasabir ai intadir ma ya ulu ilaihi amruhum ka saurari yadda al'amarin su zai kare wasbir alaihim kai hakuri akan su fa inna ta laka domin karshen al'amari mai kyau naka ne wa nasra duniya dunya sannan kuma za ka samu nasara duniya da lahira to tun da an kawo musu taguwa shi ne sai aka kawo bayan an kawo musu sai aka fada masa ɗaya aya ga ta baibayin yanzu dai an fitar da taguwa ga ta da ciki bayan ta fito da ciki an ce ba ta ɗauki lokaci ba sai ta haihu duk suna gani sai kuma Allah ta'ala ya ce to ga ka'ida ga kashedi me ya ce, nabi'uhum wa nabi'uhum annal ma'a qismatun bainahum kullu ka ba su labari annal ma'a qismatun bainahum to faruwan su a raba ki gida biyu yanzu ya zama kaso ne a tsakaninsu kamar yadda kake ganin a yanzu za ga wata unguwa an ba su ruwa da safe wata unguwa an ba su da rana wata kuma unguwa an ba su da daddare ana yin haka amma wanda tsarinsu ba a tsaye yake ba ba su da tabbataccen tsari su ne suke bin wannan ko da yake malaman usul sun ce haka ya halatta saboda karkashin wannan aya wa nabi'uhum annal ma'a qismatun bainahum masu ilimin usulul fiqh suka ce a rinka yin abu bin nauba suka ce ya halatta shine a rinka rotating wato ana ana karbe deniya a tsakani ya halatta to kun ga wannan wani bangare ne daban wanda eh, idan ka shiga abubuwan zamani za ka da wuta a bada wannan bangare a bada wancan bangare ruwa ma a bada wannan bangare a bada wancan bangare ka dubi hanya yadda ake samun masu bada hanyoyi idan aka kyale mutane aka ce su zo su wuce to za a yi ta hatsari sai a zo a bada waɗannan su wuce minti daya wancan ma minti daya wancan ma minti daya masu jiniya kuma sun zo ba ruwansu kaga sun je lahira za su yi bayani kenan ya eh, kwarai da gaskiya ya tuba ruwan su da bin ka'ida ko ba sa bin ka'ida a irin haka ne wani lokacin wani mai makin ko mai menene kawai za su taki da ke in talaka ne ba abin da za a yi sai dai an je lahira a yi hukunci amma ba a duniya ba yasa wani lokaci in kana babban birni inda yake akwai manyan mutane masu jiniyan nan to ka biya hankali saboda za a iya kashe ka a banza ko a ɗaure ka a banza to yin akwai wannan tsari ka yi ƙoƙari ka kiyaye akwai inda in ka saba doka Allah zai kama ka ina fata ka gane ina fata an gane saboda haka wa nabihum annal ma'a qismatun bainahum ina aka ce wannan ya gwada wato an rarraba musu kowa da irin nasa amma kamar yadda na ambata mu a yanzu rashin kyakkyawan tsari ne saboda duk kasashen da suka ci gaba ba sa ba ruwa kashi kashi ba sa ba wuta kashi kashi gwargwadon kudinka gwargwadon ruwan da za ka sha gwargwadon kudinka gwargwadon wutan da za ka sha kati za ka saye na ruwa idan ka sa katin yana karewa ruwanka zai dauke saboda haka in ka sha da yawa kai zaka ka katin ka kamar wuta kamar yanzu yadda a kawo wannan mita wanda yake da abin nan credit unit to amma idan akwai tsari aka tsara a haka saboda waɗansu dalilai to akwai hujjoji cikin musulunci wanda suke bakin haka in babu zalunci ina fata an gani to mu dawo kan wannan magana wa nabi'uhum ka ba su labari annal bai na hau. lalle ruwan kyansu yanzu an raba a tsakaninsu. Kullum shirbin shirbin da duk ranar da za a sha ashir shine shan ruwa na lokaci guda duk ranar da za a sha to waɗanda aka ware musu su za su yi amfani da wannan rana abinda ake nufi tun da sun nemi an kawo musu taguwa kuma an kawo to taguwan nan ba za ta zo haka salun alun ba a garin suna da wajen shan ruwa guda ɗaya ne tafkinsu guda ɗaya ne to nan kuma allah ta'ala zai matse su saboda haka an raba gida biyu yau idan taguwa za ta je ta sha to kada wani ya kuskure ya je sha in ko ya tafi ba zai dawo ba eh, dun kun san nan adam da taurin kai in sun ga dama sai su taru su hana ta kamar yadda littafai na kisa sulambiya suka ba da bayani duk wanda ya je ba zai dawo ba saboda Allah ya riga ya rubuta ya ce yau nata ne gobe naku ne ita ko ba za ta zo ba ko an koro ta ta biyo wajen ba za ta zo ba za ta tafi can ta je ta yi kiwonta saboda mai saboda ita ma Allah Ta baraka wa ta'ala ya dora ta akan haka kaga wani abin mamaki to kamar yadda tarihi ya gwada aka ce duk waɗanda suka yi taurin kai duk waɗanda suka yi taurin kai suka je a ranar kyanta to ba sa dawowa kamar ainihin ba mu da triangle ne ba mu da triangle a nan duniya wani tsibiri ne ko wani yanki ne a can cikin ruwa a dungun bangon duniya duk ainihin jirgin da ya je kowane irin jirgi ne idan ya je ba zai dawo ba ba mamaki sai a lahira za a gaishi kuma ba za a ga alamansa ba lahira wannan a duniya akwai wannan wuri ba wanda ya sai je to haka ma a sararin samaniya ai ba a iya zuwa wajen rana har yanzu ana ta kirye-kiryen yadda za a samu jirgi mai na'uran da zai sauka a kan rana yanzu ka duba ka ganin ana rana mai tsananin zafi tsakaninka da rana ba sun ce mil miliyan da uku ne 93 miliyan mayar tsakaninka da rana to ka duba ka ga lokacin da ake tsananin zafin rana to kana ganin wani jirgi ne za a sanya masa ac da menene wanda zai je wannan wuri duk da kasancewa jiragen sama da kuke gani akwai ac don babu ac mutane mutuwa za su yi kuma suna ragewa suna karawa wani lokaci wani jirgin ma idan ka shiga ac to da mura za ka sauka ko da zazzabi za ka sauka amma dai sun ba da dama inda kake zaune za ga akwai inda esin yake turowa da iskansa don kaji ya dame ka sai ka tura wani bangare ko ka rufe wajen amma idan ka yi dan uwan alaramma ne ba kauye ba ka sanya za ka yi ba domin a yawa waɗanda suke shiga da farko-farko ai ba sa sanin ba sa sanin ina ne za su kake abin kuma masu yawa kai ba ka jin yaren su su ba su jin yaren ka sai dai in ka gwada haka haka sanyi ya dame ka to sai su dauko maka bargo bare ana ba da bargo a ciki sai su dauko maka babban bargo in dai ma zai ishe ka ba sai su kara maka amma abin ta kai ce abin kunya mutanen nan suna ba da bargo a cikin jirgi amma wala sai ga mutanen mu suka tashi sauka za za su tafi ana ajiye musu bargo ne fa zuba za su ajiye ba sai mutum ya nade ya sa a jakansa da dama daga cikin yan Najeriya abinda suke yake sai mutum ya nade ya sa a jakansa ka je an sauke ka hotel mai kyau ka je ka nade musu zanin gado ka nade musu tawul ai ba daidai bane Allah ya kyauta to don haka duk wanda ya yi taurin kai ya je shan ruwa a ranar da aka ce shan ruwan taguwa ce to ba zai dawo ba wallahu alamu abinda aka faɗa cikin kisa sulambiya kenan kun ga kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya takura su zanen da suka je suka ɗebo ruwan su zai kasance za su yi rizabin ɗinsa har zuwa baki gari saboda baki gari ba za su je ba da suka da suka damu suka takuru suka yi ta gunaguni shikenan sai aka ce to za a yi musu gata guda daya ita wannan taguwa tun da ta haihu tana da nononta da take ba da yanta to an ba su dama za su je su yi ta taɓa ranar da ba za su je ɗebo ruwa ba ita ta je ta yi kiwonta ta dawo za su yi ta taɓa ko nawa ne ko na mugunta ne za ka yi za ka samu nonon saboda ayar Allah ce ayar Allah ce an ba su dama sai dai kuma kaga mutumin da zai zo ya shan nono kuma in babu ruwa ma fa waje alna min alma'i kullu shay'in ha'iye. saboda mutum yana bukatar ruwa amma su a sahara dabaran da suke yi shine idan mutum baya son ya sha ruwa da yawa don an kawo maka nono to sai ka kara maka ruwa in ka kara masa ruwa ka girgiza shi ko kindirmo sai ka kara masa ruwa in ka girgiza shi to wannan zai takaita maka ainihin shan ruwa da yawa ba za ka nemi ruwan da za ka sha da yawa dun ba mamaki ka nemi ruwan ba za ka samu ba na ga wani yana ba da shawari yana cewa ya kamata wai masu tafsirai ko limaman masallatai su rinka gayyato masana lafiya suna bayani wa mutane yadda ya kamata su sha ruwan azumi lokacin da za su yi buɗe baki ko lokacin da za su yi suhur amma kamar shi ya fi karfafawa ne akan buɗe baki lalle wannan bangare yana da kyau domin saboda in baka san yadda za ka yi buɗe bakin ba to fa abin damin ka zai yi yanzu wani yana cin dabino idan aka sha ruwa kawai zai samu tuwonsa ya dora to cikinsa ba zai zauna lafiya ba wani shi kuma yana cin dabino kuma ba zai samu dabino ba ba zai bukaci dabinon ba ana shan ruwa kawai zai nemi ruwa mai sanyi ana kiran sallah zai nemi ruwa mai sanye sai ya to wannan kuma ya fi kowanne illa to amma abin da shi bai sani ba yanzu yadda mutane suka taru suke sauraro ba saboda mu ne suke sauraro ba saboda Kur'ani ne da hadisi in ka ɗauko masanin lafiya ko farfesa ne daga amerika mutane don saboda sakon da zai isar ba ne damuwarsu ba sai dai don saboda kijan fata ne ko daga amerika yake ne kawai za a taru ana kallon ka? ko ba ka bani inda har za ka zo babu aya babu hadisi babu yadda za ka yi ka tara mutane sai in kana da aya kana da hadisi ai ba domin haka ba da su sai su ta tarawa ko a makaranta yan kaga mutum ya tara student da yawa yana musu lecture yanayin tsarin makarantar ne su suka kawo kansu su suka kawo kansu suka shiga za su yi masa biyayya saboda in ba su yi attending ba to shi kenan za su zo attendance ɗinsu zai kake su amma kaga nan mu da muke karatu ai saboda mutum yana sha'awan Kur'ani, yana son Al-Qur'ani yana sha'awan hadisin manzon Allah yana son manzon Allah ko yana son ya fahimci addinin sa yadda ya kamata shi yasa sai ya kawo kansa ai ba mu muke rike mutane karfi da yaji ko kuma muke jawo su ba to shi ne bambanci ko da ka kira wani likita ko wani injiniya ya zo ya yi bayani to fa sai dai ya takaita don ya ja da yawa mutane tafiya abin su za su yi ko ba ka bane to shi ne bambanci ya kamata kawai in ka kwanta kawai ka ko da yake na ga wasu ma suna tambaya ka san wani in yaje ya hura ya sha wani irin wuiwui kawai zai ga ya yi fafin din wani message don abin da kwakwalwansa zai baki kenan ba zai yi la'akari da waɗansu abubuwa ba abinda kwakwalwansa ta harba masa wannan jikakken abin da ya sha kawai shine sai ya fastin abinsa to ba haka ba ne kowane abu ana yin nazari a ciki to wani bi'uhum ka ba su labari annal kismatin bai bainahum lalle ruwan nan an raba a tsakaninsu saboda haka tana da rana su ma suna da rana kamar yadda anan mala yake yawmul lahum wa yawmul linnaka ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah madaukake cikin suratul shu'ara qala hadhihi naqatul yace to wannan ita ce taguwa domin suna zaune aka tara suka kaf gaba ɗaya suka zo suka zauna suna ganin ikon Allah ba mamaki jairai ma suna tunanin in bai fitar da taguwan nan sai kan duka za mu masa wajen sai kuwa Allah ya fitar da taguwa aka ce ta fito gigir gigir gigir ta yi kuka waɗanda suke zaune sai suka fara baya-baya suna ta murkusa idonsu don abin ya ba su mamaki ba su taɓa tsammanin Allah zai fitar da taguwan nan daga cikin wannan dutse da suka nuna ba saboda wannan ki yake gwada waɗansu daga cikinsu tabbas ba su yadda cewa ke annabin Allah ba ne sun ɗauka makaryaci ne to amma da suka ga taguwan ki ne hankali ya taki suna kokarin jiya da ba ya ce a ah. ya ce an raba ruwa gida biyu ruwan garin nan yanzu ya dawo gida biyu kashe biyu da kuna da yanci kowace rana ku je ku ɗibi ruwanku a kowane lokaci to yanzu ba zai yi ba rana guda nata ne rana guda kuma naku ne saboda haka hazihi wannan naƙatun wata taguwa ce daga wajen Allah laha shirbun tana da ranar da za ta sha ruwa ita kadai duk wanda ya karambani za a yi maganinsa walakun shirbu yaumin malumin kuma kuna da sha na rana wanda yake sananne ko da yake malaman balaga sun ce akwai ijazu abinda ake nufi قال هذه na لها شرب يوم معلوم ولكم shirbu يوم malumin. ina ba an gani, tun da an raba gida biyu ne an ce yau nata ne gobe naku ne jibi nata ne gata naku ne na, nata ne na naku ne cittan cittata na naku ne cittan cittatan cittata kuma nata ne misali kaga an raba kenan wannan ita ce ka'ida kullu shirbin muktada kowace rana masu sha sai su je su diba to amma suka zo abu ya takura su masu imani sun yi imani sauran manya suka zo suka taru suka ce gaskiya wannan ba zai sabu ba duk wanda ya je ba zai dawo ba kawai dabba ta zo ta takura mu to nonon ma da yake ba mu me za mu yi da nono ga sauran dabbobi kaza kaza kaza alhali su suka nemi wannan abu shi yasa a can baya aka ce fitnatan lahu shine maf'ulun li ajlihi fitnatan lahu ya zama fitina gare su suka ce gaskiya ba su yadda ba to amma kowa aka taba ki zai ce in mm, mm, ba zan taba taguwan nan ba kowa aka taba ki zai ce ba zai taba ta ba to daga baya sai aka samu yan iskan gari yan iskan gari suka hadu suka yi mitin wani ya je ya sha ko ta masa karo ne tun da kaga magana ki ya yi ba ko abu na to ai wani sai ana mitin ana mitin ana son ayi abu kaza sai ce ni zan yi ni zan yi kundin bala zan yi mafiya yawa waɗanda suke ce su za su yi kundin bala su yi za ka samu hankalinsu ba dai ba ne ba su da hankali to irin wannan ne aka samu manya suka ce yara ku je don Allah ku mana maganin taguwan nan ku je ku tattauna ya aka samu wani mai taurin kai ya ce ni kaɗai zan iya amma ku biyo ni ni kaɗai zan yi maganinta ya so duk abin da zai faru ya faru alhali annabi sali ya riga ya musu kakedi akwai ayoyi da dama wanda suka nuna haka eh, ya musu kakedi duk wanda ya taba ta wala ta masuha bi suyin kada ku kuskura ku cutar da ita duk wanda ya cutar da ita fa in sauran mutanen gari sun goyi baya to fa garin zai tashi gaba daya su suna ganin kamar wasa ne shine Allah ya ce mai فنادوا صاحبهم فتعاطى فعصر فكيف كان عذابي ونذر فنادوا صاحبهم shine suka kira mutumin su suka zuga ki lokacin da yan iskan gari suka je suka yi mitin aka samu kudaru eh ai ina jin ko a yanzu ka taba jin mai suna kudaru na jin a garin nan da mai suna kudaru ai zai yi wahala ka je wai wani yaro an haife ki an sa masa kudaru saboda haka sai ya ce ki ya ɗauki nauyi amma sauran 'yan uwansa su masa rakiya saboda yan abu ya gagara wato su taimake shi kenan amma ki ya ɗauki nauyi shi kadanta shi suka zuga ki suka yi masa kirari kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka fassara fana da su ake bahu suka kira suka yi kirari wa mutuminsu. su fata'ata fa'aka sai ya bi hanyoyi shine fata'ata fata'ata shine ya bi hanyoyi da zai gama da wannan taguwa yaje ya samo takwabinsa ya gyara takwabinsa ya zare takwabin ce su biyo shi an ce ta je shan ruwa tana dawowa tunda already kowa ya riga ya sani kuma dama ita in ta je kamar yadda littafin kisa columbia ya gwada in ta je ta saka bakinta sai ta shanye ruwan laya kuma in ka je kai kadanka ba za ka dawo ba ita take murkushewa ne ko wane ne yake ko wani aljani ne yake murkushe mutum ba sani ba to tana dawowa shine yayi mata kwantan barna a abin nan Eh, bauna fa'akara kamar yadda aya ta ambata anan shine ya sare kafanta na gaba sai ta faɗi sai ya sare na bayan shine ta kwanta gaba daya saboda ka sai ya sare wuyanta to amma ranan da za ta je shan ruwa ko ranan da yake na shan ruwanta ne duk wanda ya je baya dawowa amma me yasa a wannan ranar da take dawowa kuma suka gama da ita haka Allah ya kaddara kowane abu da kake gani akwai iyakansa Tun mutumin da ka same shi barde ne ko jarumi ne to akwai ran zai dushe lokacin da manzon Allah zai yi hijira daga makka zuwa madina sun je sun kewaye gidan annabi manzon Allah yana cikin gidan yana kwanci akan gadonsa amma da yake Allah tabaraka ta'ala ya riga masa umarnin ya fita kuma Allah ta'ala ya riga alƙawarin zai kare shi maza Allah yana cikin gida lokacin da zai fita din ya kama hanya ya fita amma ba su gan shi ba ne a بين أيديهم wa min kalbihim سدا Allah ya sujudinsu ba su gama zan Allah ba mazu Allah ya fita yadda ka zanka kamar bacci ko gengedi ne ya kama su ya zo ya fita ta cikinsu ya biya fita aka kariyan Allah ne to bayan ya fita can sai suka farka amma kaga wani abin mamaki da ya fita kuma sai Allah ta'ala ya ce to ka je kogon sauro ka buya saboda duk wanda ya biyo bayanka kuma zai ganka yaje ya buya suka zo suka gama dubawa har kofan wajen sun je da yake Allah ya kare shi ba su sunkuya ba wani yana ce zai sunkuya wani ce haba karka bata lokacinka da Allah babu da ya sunkuya annabi da kansa ya ce wallahi da ya sunkuya da ya gamu saboda su suna zaune suna ganin kafafuwan mutane shi ne ya ce da ya sun kuya bakar mina fi kuwa fa yana ce da su ya sun kuya da ya gan mu ya ce Allah yana tare da mu saboda haka ba wanda ya sun kuya suka kama hanya suka tafi daga bayan manzon Allah ya fito manzon Allah ya yi nisa kafin ya isa birnin madina sai aka samu wani sai ya je kawai ya shiga gari ya ce a ya samu mutane suna tare ya ce ni na ji kuna ta neman abin nan ina masu neman muhammadu din nan ne saboda suna son rakuma guda ɗari ya ce ni fa na kamar da shi da abokinsa sun wuce kun ga ki damu da ya je ya kare su ba domin ya samu wannan rakuma ɗari ɗari din ya ce ni fa na ga kamar wulƙawarsu suka ce kai da Allah ba su bane ba su bane ake a cikinsu akwai mai wayo shi na ya ce a bari ya je gida ya kinsa da ya je ake sai ya sa kayayyakinsa na fita na shiga jeji ya ɗauki makamansa bai fita ma ta kofa ba ta bayan gida ya fita amma kun san abin mamaki da ya ta tafiya da ya je dab da su manzo Allah din yana ganin su kuma manzo Allah ya juyo ya gaishe Abu Bakar bin Abi Quhafa ya juyo ya gaishe yace wannan mutumi zai riske mu yace Allah yana tare da mu kabar shi amma ya gansu lokacin da ya je dab da annabi abin hawan ki ne ya nitse ya jefar da ki sai aka barki yana kokarin tono yaki yadda zai fitar da wannan abin hawan su kuma suka dala gaba sai da hakan ya faru sau ɗaya har sau uku daga baya da ya je kusa da su sai ya ce da Allah ku yi haƙuri yanzu zan karbi addinin ku. da abin ya gagara saboda haka lokacin da Allah ta'ala ya kaddara abu zai faru zai faru amma da aka zo yakin badar kun ga ai mazo Allah duk yadda aka tsana masa tarko ya kubuta amma a yakin Uhudu sai da ya fada cikin rami sai da hakorinsa ya karye sai da gokinsa ya fake jini yana zuba kaga wani zai ce yaya annabin Allah waɗannan abubuwa za su same shi to in Allah ta'ala ya riga ya kaddara karshen abu to kenan sai dai ka hakura ina fata an gane to saboda haka kar ku ji mamaki taguwa da da farko ba wanda ya sai taba ta to amma kuma da abin ya zo karshe Allah ya riga ya kaddara karshen abin kenan dun ba za a yi ta tafiya a haka ba to kuma za a halakar da su a kawo waɗansu mutane daban to shine fa'akarun naqa suka ainihin soke wannan taguwa fa asbahu fi darihim jasimin ko fa asbahu fi diyarihim jasimin ayoyi guda biyu sun tabbatar da haka suka wayi gari a cikin gidajen su suna gurfane kamar yadda a wata aya Allah ta'ala yake kazzaba samudu bi tagwaha idin sa ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha wa kazzabuhu fa aqaruha wa alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yakhafu qubaha yasa Allah ta'ala yake fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta da gargadi na ta kasance an halakar da waɗannan mutane eh na'am إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا صيحة واحدة فكانوا كحكيم المرسلين تو عذابا waɗannan mutane shine inna arsalna alaihim sayhatan wa haidatan Allah ta'ala ya ce tsawa guda ɗaya muka turo ma waɗannan mutane fakanu ka hakimil mutazir ko fakanu ka hakimil mutazar tashbihi mursal mujmal ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه suka wayi gari wato kaman karmami ne na ainihin shinge wanda dabbobi suka tattaka bayan sun ci suka tattaka kiya ya murkushe gaba daya babu ko ɗaya daga cikinsu waɗannan kafirai duk Allah ya halakar da su ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ولقد يسرنا القرآن للذكر حقيقة من سوّج القرآن دومين وعزي سبو دباء قجيا ko awa ɗaya ne ko awa biyu za a wuce sai dai kyamarori su gajiya eh. saboda haka walakati ya tsarin alkur'ana le zikiri hakika mun sauwake alkur'ani domin ambato ba hal min muddakir shin akwai wanda zai ambata ko kuma wanda zai mai da hankali a gaba sai Allah ce kazzabat qaumul kazzabat abin da muka wada daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh